addu'o'in da ake yi bayan an yi tahiya ta ƙarshe addu'a ta tara a babin addu'a ta 63 a littafin gaba daya cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wanda za a yi bayan tahiya ta ƙarshe akwai wannan addu'a din اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي antal أنت الغفور الرحيم رواية إمام النسائي da imamu ahmad sahabin da ya ruwaito wannan hadisi daga annabi ko wannan addu'a daga manzo Allah sallallahu shine mihjan Ibnul al-arda mihjan ibn al anhu Allahumma inni as'aluka ya Allah annabi yana wannan addu'a ya Allah ina roƙonka karmar Allahumma din tana nufin ya Allah ya Allah din ma haka kamar wani karfafa zance ne ya ubangiji na ya Allah ina roƙonka bi annaka alwahidu kai kai ne kwaya ɗaya al-ahadu samadu tilo shine al-ahad al-fardu kenan as-samad wanda ake nufatansa da dukkan bukatu in an ce as-samadu ana nufin wanda shi ake bukatar ya bada komai to wannan sifar Allah ne tabaraka wa ta'ala al-ahadu as-samadu kenan ba bambanci tsakanin al-wahidu da al-ahad a larabci duk ana nufin dai kwaya ɗaya ne ana nufin al-fardu alladhi la nazira lahu ya ɗaya tilo wanda babu wani makamancinsa to amma wannan kalmar al-ahad ba a itlaƙinta ba a sakinta ga kowa in ba ga Allah ba saboda Allah shine al-kamil fi jami'i sifatihi mai kamala a cikin dukkan sifofinsa tabaraka wa ta'ala as-samadu as-sayyidu alladhi intaha ilayhi as-su'udadu fala sayyida fawqahu Shi ne shugaban da dukkan shugabanci ya kare kansa duk wani shugaba to an zo kan ne shugaba babu wani sama da shi shine as-samad kuma shi yasa ake mika masa bukatu ya amsa ana iya fassara as-samadu da al-mustaghni an kulli ahad wanda ya wadatu bai da bukatar taimakon kowa kaga wannan ba wanda za a ce as-samadu in ba Allah ba akwai wanda za a ce bai da bukatar taimakon kowa in ba Allah ba babu shi kuma ana ce da as-samadu wanda kowa yake da bukatarsa duk tsiyar mutum ko duk tsiyar aljan ko duk tsiyar halitta sai ta bukace shi shine as-samad Allah kenan kuma ana ce da as-samad a larabci wanda yake baya ci baya sha alladhi la jawfa lahu la ya'kulu ta'ama wa la yashrabu sharab kaga Allah kenan alladhi lam yalid wa lam yulad wannan Allah shine wanda bai haifa ba ba haife shi ba Allah bai da da sannan kuma bai da uba la walada lahu wa la walida wa la sahibata ba da ba uba ba abokiyar zama mata shi kadai yake walam yakun lahu kufuwan ahad ba shi da kini ko ɗaya kalmar kufo a larabci tana nufin kini tana nufin tsara tana nufin sa'a tana nufin aboki shine kufo nazir sa'ansa yi da shi ko yana da shi babu shi sa aka ce walam kun lahu kufu'an ko kufuwan ahad an taghfira li Allah ka gafarta min zunubi na innaka antal ghafurur rahim lalle Allah kai ne mai gafara kuma kai ne mai jin kai annabi yana wannan addu'a bayan yayi tahiya